وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين واذكر إذ أي ظرف ساعة وقت أخذ الله ميثاق النبيين كتنا lokacin da Allah madaukakin sarki yayi alkawari da annabawa al-mithaq al-ahadul muakkad alkawari da aka yi kuma aka karfafa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu ka tuna lokacin da Allah bai sarki ya alkawari ya dau alkawari da annabawa cewa duk annabin da ya da littafin shi da komai ne da shi annabin da yazo bayan shi zai gaskata shi zai taimaka masa annabin da ke amana sai ta yi cikin bani isra'ila a samu annabawa zamani ɗaya kamar yadda aka samu annabi musa da annabi haruna in littafin su ɗaya ne to shari'ar su ɗaya ne in wannan yana yi wannan ya zo wanda ya fara yi zai gaskata wanda ya zo wanda ya zo kuma zai gaskata na gaba haka aka yi alkawari wannan annabi zai gaskata wanda zai zo bayan shi wanda ya zo bayan shi zai gaskata wanda zai zo bayan shi wanda ya zo bayan shi zai gaskata wanda zai bayan shi har a kai kadire kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine karshen annabawa daga gare shi babu wani aiki kuma da Allah ya na annabawa ko manzon da za su zo bayan shi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin littafi na baku littafi da hikima hikima ita ce ilimi mai amfani wanda zai tasiri a cikin wanda Allah ya bawa ilimin thumma akum rasulun sa'annan sai wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku din nan la tu'minunna bihi za ku imani da shi za ku gaskata shi za ku mara masa baya wala tansurunnahu za ku taimaka masa kala suka ce e sun yadda qala a aqrartum ala zalika isri kun tabbatar kuyi yi ikirari kun dauki alkawari na isri ai ahadi akan wannan magana da aka yi kalu akrarna sai annaba suka ce eh sun tabbatar da haka kala yace fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidina to ku shaida ni kuma ina tare ni kuma ina shaida tare da ku faman tawalla da zalika duk wanda ya bada baya wanda ya yake bayan wannan alkawari da aka yi fa ulaika humul fasiquna sune fasikai kenan ko al fisqu al khuruju an ta'a fasikanci shine mutum ya fita daga bautar Allah wadda sarki saba wa Allah wadda sarki yasa duk wanda ya sabo za a iya bashi lakabin fasikanci kenan afa gaira Allah ya bugun yanzu wani addinin Allah suke so walahu aslama man fi samawati wal ardi shine kuma duk wanda ke sama da kasa suka mika ma wuya suka karbi addinin Allah musulunci taw'an wa karhan dole ko ana so ko dole wa ilaihi yurja'una zuwa gare shi za su koma wannan ayat tana nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga annabi Adam annabin da zai zo bayan ka zai gaskata da abin da ka kawo zaka taimaka masa za a samu haɗin kai ko za a samu fitina ko za a samu sabani malamin da ya zo yana da'awa yana wa'azi wani malamin ya zo za a marar juna baya ne za a taimake keniya ne ko fitina za a tayar ya zo yana wa'azi ko wanda ya zo yana da'awa ko wanda ya zo yana musulunta da maguzawa duk manufa guda ɗaya ce to dan menene ake samun sabani wannan yana so ya kushe wannan saboda shi ya samu ya samu kafuwa wannan yana so ya tura wannan saboda shi ya samu kafuwa ma'ana duk baki ɗaya abinda ke ruguza al'amarin duk son duniya son duniya ba haka bane ba wanda ya zo ya tarar da wani yana wa'azi ko yana da'awa ko yana bai da menene maimakon ya bara masa baya sai ya zo shi yana son ya yi ma wannan suka ya rusa abinda da wannan ya gina saboda shi ma ya samu jama'a ya je gina abin da yi sai shi ma yana yana yi <clears throat> tun da ba shi ne cikamakin ɗalibai ba ko shi ne cikamakin masu karatu su dawo shi ma yana nan yana nan wani shi ma ya dawo sabo shi ma yana so ya gino yana so ya kafu shi ma yana so ya sabuwar riga isa yana so ya canza mota yana son shi shi ma sai zo ya rusa abin da wannan yake yi shi ma ya zo don ya samu ya kafu saboda almajirai ga abin da suke so an fi so a ce ai wane ya fasa kwai ai wane yayi kaza ai wane yayi kaza ai wane shi ke yin kaza ai baya da tsoro ai aka mai da mafunin aqida ita ce fitina ai wani shi ke da aqida in ga jace wani yana da aqida mana yana fitina kenan yana ta da fitina kenan ba ya so a zauna lafiya kenan shi ma sai ya iya kokarin shi yana ciki sai wani kuma ya zo to yaushe gini za a cika wa mata ya buniyanu an ta tabni wa gairuka ya hadimu yaushe za a cika gini kana ginawa wani yana rusawa to shi kenan al'amarin sai ya rikice ma kowa kowa ya rasa me ake ciki da'awa ɗaya ce annabatun daga kan annabi adam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ɗaya ce asali ɗaya ne a bautata ma Allah kadai kar ayi shirka walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at abinda abinda ake faɗa kenan ko to musulunci ake yi ma aiki ko da'awa ake yi aya da sunna aya da addinin Allah aya da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yake sa kuma ana samun sabani cikin masu ikirarin cewa wasu na da'awa ɗaya kowace kungiya kowace kungiya kungiya yan kaza su ma rarrabe suke kungiya yan kaza su ma rarrabe suke kungiya yan kaza me ke kara rabuwa ma'ana bin Allah shi ke kara rabuwa ikhlasi shi ke kara rabuwa wallahi tallahi son duniya ne kawai sai mutum ya zai tsaya kicin kicin yana hutuba ko yana wa'azi ko yana kaza kaman da gaske wallahi tallahi kariya ne akwai mummunar manufa a cikin zuciya eh ba haka bane ba aha in ba haka ba hanya ba kai kashin fidata ba ka zo ka tarar da ana yi da zuwa waɗanda ke yi din nan in ana bincike ne a samu kuskure in ba a samu ba sai a kirkiro kuskuren ta sai a samu madogara Aika zane aika zane aika zane a a'a kai kana rusa abin da ake ne ko ginawa kake yi sai ka gama rusa abin da ka zo ka tarar da an gina yanzu kai kake son ka gina naka kuma kai ma wasu suna kallon ka sai ka fara ginuwa kai ma ka fara jin daɗi ka canza mota ka canza riga ka canza menene sai kai ma wani yanzu kawo ma cikas sai ka ce dan me to kai dan me kai dan me kai kai da cikamakin annabawa da manzannai kai da cikamakin masu da'awa kai da cikamakin ɗalibai da suka gama karatu suka dawo a lokacin da ka gama ka dawo lokacin wani ya tafi shi ba yana Allah Allah ya gama ya dawo ba haka bane ba ana haihuwa ana mutuwa ana zana sunan wani ran da aka haifi wani ran wani ya mutu ran da wani ya mutu ran da aka zana wani suna ana haihuwa ana mutuwa ana zana sunan wani ba haka bane ba eh to alkawarin da Allah yake nan annaba baki dai sai da Allah ya dauki alkawarin su annabin da zai zo bayanka zai gaskata abin da kake zaka mara masa baya zaka taimaka masa ko zaka karya masa tafiyar ko zaka suga mutane akan shi to in ya zama na akida ɗaya ce tafiya ɗaya ake kuma tsakani da Allah don Allah ake yi to ina ruwanka da wani ya samu ɗaukaka ina ruwanka da wani ne aka ji magana a wajensa ina ruwanka da wani ne ya fara faɗa ina ruwanka abinda ake so manufa ɗaya a ɗora al'umma kan turba kwaya ɗaya a haɗa su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to amma son duniya da karancin ilimi da jahilci da ziga da menene da menene shi ke sa tafiyar taki tafiyuwa wannan na ginawa wannan na rusawa wannan na rusawa wannan an fahimta sai aka ce ka faɗa musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallama اذكر يا محمد لهم وقت أن قبل الله الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء لو كتند الله مرحبا سركي يكربي الكوري كدكا النباوة أنهم مع ما أتينا آتيناهم من كتاب وحكم ونبوة دون للتافي دا أكباكا دا هكونتي دا النبتا thumma ja'ahum rasulun musaddiqun wa muwafiqun lima ma'ahum na wani manzo ya zo yana gaskata su kuma ya dace da abinda ke tare da su wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalina shine muhammadu ibnu abdullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kadai shine yazo da al'ummarsa <clears throat> suka gaskata littafin wa annabi isa suka gaskata littafin wa annabi musa suka gaskata manzanci annabi ibrahima annabi ismaila baki da annabi yusuf suka gaskata kowa yace amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الأمة مسلمة كأي أكسام لأن الدرجة لأن التوكك البركة النبي منزنت محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه محل الشاهد أنا شيني annabi adamu ya yadda wani manzo da zai zo zai mara masa baya wannan manzo shi ma ya yadda to manzo na karshe in ya zo kamata yi a ce tun daga annabi adamu har wanda ya zo bayan shi har zuwa kan shi ya samu goyon baya sun gaskata da shi don alkawarin da Allah ya dau alkawarin da suka yi tsakanin su da Allah kenan madaukakin sarki li anna risalatil anbiya'i yakmul ba'd yukammilu ba'daha ba'dan wal qasd min irsalihim wahid <coughs> wannan manzancin yana cika wannan ne wannan yana cika wancan ne sa'annan kuma dukkan su baki daya manufa daya ne فهم متفقون في الأصول وأما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته fa in ta'asara nabiyya ne in aka samu annabawa guda biyu suka zo a zamani daya masalan fi ummatin wahidatin mithlu Musa wa Haruna alaihi salam kana muttafiqaini fi kulli shay'in sai su zamo tafiyar su daya ne da'awar su ɗaya ce وإن اختلفت أقوامهما فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم وبالعكس maana دعوة haruna da هارون musa da'awar su daya ce. littafi su ɗaya ne to in aka samu wani ya zo wani ya zo bayan shi amma da'awar su ba ɗaya ce wannan na da littafi wannan na da littafi wannan na da jama'arsa wannan na da jama'arsa to na farko sai gaskata na biyu na baya na baya ya gaskata na farko abinda ake bukata kenan da haka wannan addini ya dawo tun daga kan annabi adam ya zo kan annabi nuhu har ya zo kan fiyayyen halitta muhammadu bin abdullahi sallallahu alaihi wasallama har kai ma ka zama musulmi iyayenka suka zama musulmai kana gani sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yaki aka jin musu ciwo aka kakkashe waɗansu aka raba su da dukiyarsu har wannan addini ya tabbata tun daga maka har madina har ya zo mana duk inda muke akwai wanda ya sahabi ne ya fi ka daraja amma uban shi ya mutu kafiri ba kuma shi da yadda zai yi kuma dole ya hakura uban shi zai shiga wuta akwai wani sahabi ne amma ɗansa ya mutu kafiri mashirki ba yadda zai yi kuma dole ya hakura ɗan ya shiga wuta akwai wanda matarsa akwai wanda mijinta akwai wanda duk baki daya amma kai daga kanka ba za ka iya lissafa farkon kakanka da ya karbi musulunci ba duk sun mutu musulmai ba ni'ima ba ce ba ba baiwa bane daga Allah madaukakin sarki ba to ina godiyar da kai kama kama amana zutun bima ja'a bihi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya zo bayan shi annabi lutu ya zo sai annabi lutu ya gaskata annabi ibrahima wa ayyada fi da'awatihi wa in ta'aqaba misla musa wa isa alaihi assalam saddaka kullum minhuma bi da'awati al-akhari annabi ibrahima in shi yarga annabi lutu annabi lutu ya gaskata shi annabi lutu ne gaba annabi ibrahim ya gaskata shi babu sabani tsakanin su saboda manufa daya ba duniya ce gaban su ba wa hakaza bi ifatu khatamil anbi nabiyina yajibu ala atba'il anbiya as-sabiqina al imanu biha wa ta'yidiha akan wannan tsari da aka zo wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo alkur'ani da wannan addini wajibi ne kan yan kirista su gaskata shi su mara masa baya wajibi ne akan yahudawa su gaskata shi su mara masa baya wajibi ne akan dukkan waɗansu masu bin wani manzo da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alkawari da sharadi ya lizanta musu dole su gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su mara masa baya su karbi addinin musulunci in ba haka ba duk wanda wannan da'awa ta riske shi tun daga ran da Allah ya ce ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir ay muddassir annab farkon man ma annabci kenan ko ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ka tashi kai gargadi farkon ya zama annabi kenan tun daga wannan lokacin duk wani dan adam da aljani ke raye da yake raye a wannan lokacin har a da kasa wallahi in bai imani da manzon Allah ba wuta zai shiga ko waye iyayensa ko su wane ne kuwa duk wani addini kuma an shafe shi kenan addinin annabi Isa ya wuce addinin annabi Musa ya wuce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana law kana Isa hayyan ma'ana da ya bi da man Isa na tare da mu yanzu Musa law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai haka manzon Allah ya fada ma sayyidina Umar yakin Khaibar da ya danki ta ya tsinci kaddar a Taura yana karantawa manzon Allah yace alam atikum biya bayza alaqiya ban taho muku da ita ba faratas tsaftatacciya me kake nema cikin at-taura kuma Lauka da Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da Musa na raye yau wallahi ba zai tsira wajen Allah ba sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sannan kai Allah ya maka baiwa ya karrama ka ya daraja ka ya maka albarka ka karbi addinin sannan kana jin zafi kuma a ce ga abin da manzo Allah ce ga abin da manzo Allah ce yana ma zafi a cikin zuciyarka baka tuhuma imaninka baka san shaidan yana maka makirci bane ba اقرأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل علينا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قل كتشي دسو يا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بالله mun yi imani da Allah jalla wa ala wa ma unzila alaina da abinda aka saukan mana wa ma unzila ala ibrahima da abinda aka saukan ma ibrahima suhufi ibrahima kenan ko wa isma'ila da annabi isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa iyayen annabawa kenan annabi isma'il daga zuriyarsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ishaqa daga zuriyarsa ne su um, yahudawa kenan wa yakuba da annabi yakub wal asbat da jiyan annabi yaqub waɗanda suke su guda goma sha biyu ne su ne al asbat kenan wa ma utiya musa da abinda aka baiwa annabi musa me aka bashi taura wa isa da abinda aka baiwa annabi isa mai aka bashi injila to yanzu duk duniya in ana son zaman lafiya wani addini ne addinin zaman lafiya babu ba yahudin da ya yadda da sare babu ba yahudin da ke girmama annabi isa kafin mana mummuna nan maganganu suke fada ma mahaifiyarsa da shi ai kirista ba su yadda da yahudawa ba ba wanda ya yarda da eh, eh, amma addinin musulunci ya ce mun yarda da annabi isa annabi musa annabi ibrahima annabi yakuba annabi ishaka annabi isma'ila annabi wal asbat duk mun imani da abinda aka saukan musu na gaskiya mun yarda da su to kuma ake so wani addini ne fi dacewa in aka ce ana son duniya kan baki daya a zabi addini daya don a zauna lafiya fitintinin sun isa kashe-kashe sun isa don Allah a hankalce a shar'ance wani addini ne fi dacewa addinin musulunci mecece hujja ka fada ne saboda kai musulmi ko kana da hujja a hannunka mecece hujja mecece hujja jari hujja hujja jari ba haka bane ba ma 'yan kasuwa jari hujja ɗaliban ilimi hujja jari 'yan kasuwa jari ne hujjarsu ɗaliban ilimi ko kuma hujja ita ce jarinsu inna dina inda Allahi al-islam bai fito fili ba al-islam musulunci musulunci na yana gaba da mutane ne yana fada da mutane ne me yake tabbatarwa eh to mecece hujjanka kul amanna billahi wa ma unzila alaina ga annasi gabanka wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima su yahuda sun zai suna jayayya suna cewa ai annabi ibrahim ba yahude ne nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne aka ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ƙarya kuke yi kuma ƙarya kuke yi musulmi ne wa isma'ila abul arab kenan wa ishaqa uban yahudawa kenan wa yaquba da annabi yaqub wal asbat da ƴaƴan annabi yaqub wa ma utiya musa da abinda aka saukar ma annabi musa mana musulmi dole ne ya gaskata da attaura wa isa wa ma utiya isa musulmi ya gaskata da linjila cewa littafin allah ne kafin a caccanza wannabiyuna da annabawa duk baki ɗaya musulunci ya yarda da su min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum a jikin wannan ayan ina ne mahallu shahid alqati la nufarriqu baina ahadin minhum shine mahallu shahid alqati ko eh tun aka ce amanna billahi wa ma unzila alaina akwai magana ko wa ibrahima akwai magana wa isma'ila wa isaka wa yaqub duk baki daya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna mun mika wuya ga Allah mu musulmai ne in ya zamana dukkan su babu bambanci tsakanin su ba a fifita wani a cikin asalin annab manzanci kuma duk an yarda da su ashe su duka musulmai ne kenan ashe dukkan su addinin musulunci suka yi to me ya ja addinin musulunci kiyayya a duniya yanzu duk abin da za ka yi da sunan wani abu daban zai tafi amma har aka shigar da sunan musulunci ko jihadi ko da'awa ko hisba ko wani abu sai ya raza na mutane akwai nafdak shugabansu mace ce ba kowa kwa mace ce ba tafi kowa ba amma tana da yancin ta fasa kanti a cire magunguna a cire abinci da ya lalace a ji a zubar kuma ba wanda isa ce mata ta yi laifi ko don mai saboda abin da take tafiya kai ba shi da ban tsoro amma da an ce hisba sun kama giya hisba sun je gidan karuwai hisba sai ga hankalin kowa ya tashi zai ga turawa da arna suna jin tsoro saboda mai sunan hisba suna ne na mai musulunci shi ke ta mutane duk abin da turawa ke mallaka da karfi da karfin kare dangi da nuna fin karfi da isa da menene ba abin da suke tsoro kamar a ce gage mu ko ga rawani ko gajeren wani ko a ce jihadi ko a ce da'awa ko a ce kaza ko a ce salaf duk wa'annan sunan nake yana tayar musu da hankali a cikin najeriya kenan muke ake misali ko nafdac duk inda suka je suka ga maganin da ba sa so ko abincin da suka ga ya lalace ko abin da ba rajistan su me suke yi su je su yi mai su kona wa isa ya daga yatsa wa isa ya ce me to in hisba suka je gidan karuwai ko suka kama motar giya sai me ai ai ai ai ai ai ba komai bane sunan musulunci shi da kira sanawa an fahimta to tambayar har yanzu tana nan me yasa musulunci ya samu abin nan kiyayya yanzu rashin rashin jagora guda ɗaya eh yadda musulmai suka tafiyar da addinin eh eh eh san zuciya aha eh eh wa kenan yahudu yahuda ah, mm, eto eh ba magana ka tana bukatar gyara ina ji eh a yahudawa ai ba yanzu ka fara ba kanka suka fara tun da muka karanta suratul bakara baka tausaya ma annabi musa ba baka tausaya masa ba haka manzon Allah ya ta fama da su haka za su yi ta yi har ana da kasa ba za su daina dan ni ko dan kai ba tunda ba su daina dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai waye ni waye haka za su yi ta yi to amma me yake yi dole ne to akwai ka'ida wa in tusibkum hasanatun wa in tusibkum yafrau biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a wa in tasb sharadi guda biyu ake nema wajen musulmai shi aka rasa وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا aka ce ba za su yi muku kaidi ba aka ce za su ci gaba da yi sun yi ma annabi musa sun yi ma annabi isa sun yi ma annabi haruna sun kashe haya sun kashe zakariya sun kashe wanda za su kashe sun kashe menene ashe kai ba su yi maka ba wai ba wai daukaka bane maka ba amma abu ɗaya ne in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a wallahu inna allaha bima ya'maluna muhit inna allaha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله تبس الله يناكي ويدا دق أبن سكي أي كتاوى يسا الكورين دي إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ينا الكورين نانا أما يا أكي هر إن تصبروا وتتقوا شرط أبو نبي مسلمين سنشكا illa nadira illa nadira wa'an na sharuɗai in aka rike su duk abin da yahuda ke kulla wallahi la yadurrukum kaiduhum shay'a duk kaidin da suka kulla Allah ba zai Allah ba zai sa ya same ku ba to amma sharuɗan sai aka samu in tasbiru wa tattaku ma'ana tasbiru matsala ce mai faɗi fa in ku yi hakuri ku yi hakuri da me eh Eh, in tasbir in ku yi hakuri da mai hakuri aka ce ba ce ku yi hakuri da talauci ko wadata ba hakurin aka bar shi bude in ku yi hakuri da bin Allah kuka yi hakuri kuka bar saba Allah kuka yi hakuri wajen neman ilimi kuka yi hakuri wajen aiki kuka yi hakuri wajen kaza kuka yi hakuri kuka yi hakuri kuka hakuri sannan wa tattaku kuma ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah ta wace fuska aka ce ku ji tsoron Allah a cikin me duk al'umman duniya baki daya ba za ta taba samun lafiya ko zama lafiya ba saboda matsala guda daya da kere-kere da ci gaba aikin soja da tattalin arziki da siyasa da menene me ke samar da su karatu karatu kai ne addinin ka ya saukar da ikra kai karatu bai ce ka karanta nahau ba ka karanta fikihu ba ka karanta hadisi ba ka karanta tafsiri ba ka karanta a'a ikra ikaratu bila adadin ba kaidi amma da sharadi daya bismi rabbikal ladhi khalaq sai ka je kana bacci sai wani ya zo dauki iqra ya iqra amma bi ghairi ismi rabbikal ladhi khalaq ba da sunan Allah ba shi yasa alfanun karatun amfanin da ke ciki da halakar da al'umma da ake wanne ne yafi yawa Abin da turawa suka kirkiro sun kirkiro ma firiji ka ji sanyi ka sha lemo sun kirkiro ma jirgin sama ka je haji ka dawo sun kirkiro ma mota kaza kaza kaza kaza ba alfarin da ke ciki kenan ba wutan fitila meye da menene kuma suka kirkiro makamai kare dangi suka kirkiro abubuwan da su kansu da suka kirkiro suna tsoron abin kullum halakar da al'umma ake yi kullum halakar da al'umma ake yi dukiyar da ake kashewa cikin halakar da al'umma ya fi dukiyar da ake kashewa cikin amfanin al'umma an fahimta to shi yasa bayan da za a yi duniyar da ta wadatu sai al'umma musulmai sun dawo kan hanya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya dauki wani addini ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a taba karban masa ba har abada wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma shi zai zo yana cikin tababbu masu khasara ranar tashin alkiyama a Allah min al kufri wal kuffar kaifa iqra كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم ناصرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم yanzu yi Allah baya shiryar da waɗanda suka kafirce bayan su yi imani waɗansu musulmai ne sahabbai ne suka yi ridda waɗansu suka dawo waɗansu suka ci gaba cikin ridda bayan ka karbi imani Allah ya shiryar da ka zuwa imani kuma sai ka je ka zaɓi makanka ridda to waɗansu sun dawo daga ridda waɗansu suka ci gaba al-ibratu al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sababi ba da magana su ake ba da su sun wuce in sun riga sun wuce in su sun wuce kuma ga ayoyin suna magana har yanzu eh, ana nufin da wake na ake da muke da waɗanda ke karanta da su ake ya Allah baya karban Allah baya shiryar da mutanen da suka kafirce bayan imani bayan imanin su wa shahidu anna rasula haqqun suka shaida suka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinatu ayoyi bayyanannu hujjoji da ke tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa da gaskiyarsa duk sun tabbata a gare su wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin Allah baya yi ma azzalimai muwafaka alabashin su tuba ulaika jazaohum wa antan sakamakon su ko sakayyan su anna alaihim la'anatallahi la'antan Allah tsinuwar Allah madaukin sarki sun fiya tabbata a gare su wal da tsinuwan mala'iku wannasi ajma'ina da duk mutanen kirki baki ɗaya khalidina fiha za su dawwama a cikin wutan jahannama la yukhaffafu an al azabu wa la hum yunzaruna ba za a sassauta musu azaba ba illa allazina tabu sai aka togace kenan illa na tabu min ba'di zalika sai waɗanda suka tuba bayan haka bayan sun yi ridda bayan sun yi kafirci bayan sun yi kaza suka zo suka suka tuba taubatan nasuha wa aslahu suka jatta abinda suka fata fa inna allaha ghafurur rahim to ka sani cewa Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne akan haka in sun tuba suka jatta abinda suka fata Allah zai musu gafara zai jin kansu inna allazina kafaru ba'da imanihim tabbas waɗanda suka yi kafirce suka kafirce bayan imaninsu sun mazdadu kufran sa'annan suka ƙara kafirci kan kafirci lan tuqbala taubatuhum lan ba za a taba karban tubansu ba wa ula'ika humud dallun su ne batattu sun bata kenan a'azana Allahu min ad-dhalal innal ladzina kafaru tabbas ka sani cewa waɗanda suka kafirce wa matu suka mutu wahum kuffaru halin kasance sun mutu akan kafirci falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala ta bihi in zai mallaki cikon duniya cikon kasa baki daya da zinariya ya ce zai fanshi kansa Allah ba zai fanshe shi ba Allah ba zai ba shi fansa ba lalle shi ya sai ya sha azaba ula'ika lahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai zafi mai tsanani wa ma lahum min nasirina ba su da mataimaki ba wanda zai taimaka musu Allah ba zai ba su mataimaka ba اقرأ لن تنالوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به ma'ana nau'un nafaqatil mabrura wa jaza'ul infaq ma'ana abinda ake suka ciyar da kuma sakayya na waɗanda suka ciyar me Allah zai musu me za su samu sai aka ce lan tanalul birra ba za ku taba samun nagarta ba albirru ko ka ce nagarta ko ka ce aljanna ba za ku taba samu ba hatta tunfiku har sai kun ciyar mimma tuhibbuna daga abin da kuke so sai ka ciyar sai ka bayar daga abin da kake so sa'an nan za ka samu nagarta a wajen Allah za ka samu aljanna a wajen Allah ina mana sai ka bayar da ga abin da kake so mana in kai in za ka ci ko in za ka saka ko in za ka yi menene sai ka yi makanka mai kyau in za ka baiwa Allah sai ka baiwa Allah mara kyau sa'an nan kuma kana neman Allah ya maka sakayya da mai kyau hankali zai dauki ba zai taba dauka ba hatta min mimma tuhibbuna daga abinda baka so dama kana neman kai da shi ne don ka bayar da shi baya nuna karfin imaninka shi ka bada abinda kake so mutum ne alhajin birri ne riga iya suka ta sati uku hudu ta tsufa kenan ba zai yana jin yana ganin ma yafi karfin ya suka wannan ba haka bane ba to in ya dauko eh, kwance in ya dauko tsohuwar riga zai bayar ba zai ji zafi ba don wannan riga in ta shekara wajen shi ba zai saka ba ya fi karfinta ya dauka ya bayar yi aikin alkhairi wanda ya samu ya samu ba ka bane ba to amma akwai bambanci tsakanin ya dauko sabuwar riga wacce yake gani in ya sa shi ma zai taka zai taka a gani zai taka ma a gan shi ya dauko ya ce na baiwa Allah tsohuwar riga da sabuwar riga tsohuwar atamfa da sabuwar atamfa wanne ne ke tabbatar da karfin imani mai sa nimma tuhibbuna ranka na so kudin ranka na so ka ɗauka ka bayar abincin ranka na so ka ɗauka ka bayar to da ka ci ka ƙoshi kuma an ɗauke wuta in ka sa firiji ma rube lalacewa zai yi sai ka ɗauka ka ba almajiri da lokaci ɗaya eh? an taimaki almajiri ya taimaka maka kamar shi zai lalace zai tsame ko to da a lokacin da za a yi kiran sallah lokacin azumi aka shirya maka ga sanan goma sha biyu sai Allah ya jarrabe ka ladan na Allahu akbar Allahu akbar sai almajiri zo yana bara yana roko dan Allah ba shi da abin da zai ci sai ka ce a ɗauka a bashi ko a raba a bashi sai karfin imani zai yi wannan shine hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba ne yazo cikin sa sayyidina ali ba wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura ai tayar labari ya zo ku sai na ali lokacin ana bukatar abinci za a sa hannu abu ya zo an shirya da kanshi da me da me da me sai da sauran kanzo da sauran kace a dauka a basu saboda sun fi karfin gidansu in yace a dauka a basu ba da za ta ce dan ne sai a dauka a bayar saboda su duka aljanna suke so kashe kuma me haka kashe kuma me da uku bai samu tarihi ba a cikin alkur'ani ba da aka zo aka ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura sayyidina aliyu me zafi ne zaka bar kanka da yunwa kai sahabi ne fa kana dangantaka ta jini da manzon Allah kuma kai sarkin manzon Allah ne kana auren na na Fatima magana ta kare da kai aka yi jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar maka hijira kai ka je kai ka sadaukar da rayuwarka ka je kwanta wajen da Quraisha za su zo su gani da Ibn Wuddi ya zo zai cima mutane tuwo a akushi waye zai tashi kowa ya shiru manzo Allah ke neman wanda zai tashi ba sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiru wanda zai tashi a ce ibn wuddin ne fa daidai ki da mutuddin sai na ali ya ga za a cima musulunci tuwo a akushi ko a kwano ko a kwano ya zan tashi ya rasulullah aka ce ibn wuddin ne ya ce kowane ne za tashi shi a kowane ne a kan me zai zo ya ci mana abin nan a abin nan ɗinmu shi ya tashi kowa na jiran ya ji an karya an gama don ba sai haka sai dai a gama da shi mutum ya yi shi kadai ya kai mutum dubu zai kara da mutum dubu sai na ajiye ya tashi aka ce ibn wuddin kowa ya san shi wani shahararre ne shi kadai sai ya kara da mutum dubu ya zo ya tsaya manzo Allah da sahabbai na zaune waye zai fito duk wanda ya isa ya fito maza Allah ce waye zai tashi kowa sai ya sa shi kasa mas'ala ba karama bace ba karama bace na ali ya yi tunane wannan ya zo zai ci mana tuwo a kushi kenan ko a kwano ba haka ba ne ya zo har wajen ya ce ya mazu Allah zan tashi masa ni ana nahu. aka ce ibnu wuddin ne ya ce kowane ne ya tashi Allahu akbar kan aji shine na Ali ya yi ya raba shi biyu to lokaci Allahu akbar Allahu akbar ba haka ba zai ba duk wa'annan jarumta kai duk wanda zaka ci kuma sai ka bayar ka nemi lada ladan da baka da shi da baka da ashe dan malamalantarka duk wa'azinka duk da'awanka duk musulunta da maguzan duk jihadin ka da komai kuma sai ka ciyar sai ka ciyar shi yasa kace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun wa ma tunfiqu min shay'in duk abinda kuka ciyar da abinda za ku ciyar fa inna allaha bihi alimun Allah yana sane da shi to gashi yau dai mun kai lailatul qadar kenan a daren da ke zuwa din nan shekaran jiya jiya ake cewa za a kama azumi juma'a aka ce ba a gauta ba sai asabar yanzu fa da mu da rabuwa da azumi saura kwana nawa sai kuma wanda Allah ga dama zai kai ba difa in kai sakaci cikin kwanakin da suka wuce to kai kokari cikin abin da ya saura in ki sakaci a cikin kwanakin da suka wuce ki yi kokari a cikin waɗannan rane kwanaki kaɗan da suka saura Allah zai miki albarka zai maka albarka ya gyara maka in wannan wa'annan kwanaki sun wuce mana yanzu sauran mu kwanaki hudu ko uku ko biyar kwanaki nawa yau ashirin da nawa da shida sauran azumi uku ko hudu ba haka bane ba to in wannan abin ya girshi mutane har ga ayi sakaci to akwai abin da Allah ya shar'anta mana ya ce akwai zakatul fitri munasabatin ciyarwa ke masu azumi da masu karatu alkur'ani da masu itikafi da masu tahajjudi da masu menene da menene wannan lokaci na bana ya kure ya kusa wucewa ya ba da baya kiris ya tafi ya bar mu ba ko ne baya zama da ya zo sai ya wuce to masu azumi da masu itikafi da masu kiyamun laili da masu karatun alkur'ani me ya saura gaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah barkin sarki ya shar'anta muna zakka na fiddakai zakkar alfitr abinda ake nufi shine manzo Allah ya farlanta zakkar zakatul fitri ga dukkan da ko bawa namiji ko mace babba ko yaro a cikin ne a zamanin da manzo Allah ya shar'anta dabino ne da alkama da sha'ir shine abincin su da bur wa sha'ir shine abincinsu. to sai malamai suka ce muna ana fitarwa ne daga galibin abincin mutane yanzu mutumin kano ko mutumin arewa ko musulmi menene galibin abincinsu shinkafa masara sai mai a dawa gero abinci ne eh? ana cin eh, gero ne ake da shi ana ci ana sarrafa gero ai me ai cewa malamai suka yi galibi kotil baladi mafi yawancin abin da jama'a garin ke ci gero suke ci mai suke ci shinkafa masara dawa ba shi bane ba ke yanzu mutumin Kano in zai tun daga farkon shekara gero yake ci shinkafa yake ci amma shi ranar sallah sai zai auna gero ya ce zai bada sadaka ya bada zakan fit da kai ya yi daidai kenan bai daidai ke bai daidai ba hatta ma mimma tuhibbuna lan tanalu albirra lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin ba za ku taba samun nagarta ko aljanna ba hatta tunfiqu sai in kun ciyar mimma tuhibbuna menene kake so shinkafa ko gero to haka ce mimma tuhibbuna eh shinkafa shinkafa eh ta gwamnati ko ta hausa kowace ce sa'i daya aka wajabta ma kowa duk wanda ciyarwarsa ke karkashin karkashinka ka ba da sa'i ɗaya suwa za a baiwa talakawa da miskinai da waɗanda suke da basu suka a kansu za a iya ɗauka a basu yaushe ne lokacin fitar da shi da daren sallah kafin a je idi da safe manzo Allah ce duk wanda ya bayar kafin wannan lokaci sadak fa innaha sadaqatun maqbula amma wanda ya jinkiri da gangan ba wani uzuri ba har aka saukan sauko daga sallar idi aka ce sadaka ce cikin sadaka in Allah ya gada ya karba in Allah ya bai bai ki karba amma in ka ce ka bayar safiyan idi ko daren idi ko safiyan idi kafin aje idi ka bayar aka ce akwai lamunin cewa Allah zai karba maka wannan aiki naka abincin gari shine shinkafa ko masara ko dawa abinda za ka cire ka bayar kenan shinkafa sa'i din ba shine daidai da kwano ba nawa ne kwano Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan zakka da zaka bayar ita ce za ta tsarkake maka azuminka. da kake yi kana surutu kana kalle-kalle kana yin abubuwan da suke sa azumin kana samun targade yana gurjewa yana samun abin nan in ka ba da zakkan manzo Allah ce shi za a zakkan za ta gyara maka wayannan abubuwa da suka tafi dan Allah an ka ba da shinkafa kwano goma kai ya kuma kai hasara kwano ɗaya zaka bayar matanka kwano ɗaya matanka kowa kwano ɗaya ƴaƴanka da waɗanda ke karkashin ka in kana da bayi duk zaka bayar abu. maimakon su ba haka bane ba wa za a baiwa shi a samu talakawa ba za ka limami yana maka sallah ba za ka bashi hakkin shi ba sai ka dauki sadaka ko zakka ka bashi maimakon hakkin shi bai ba sai ka bashi hakkin shi in albashi ne in allowance ne ka bashi sa'an nan in za ka bashi shinkafa in za ka bashi zakkan kudi za ka bashi zakkan fidda kai za ka bashi zakkan komai to kai daidai kenan talakawa miskinai da waɗanda ke da basu suka a kansu mutum yana da bashi a kansa za a iya ka tara kai gidanka kai matanka hudu ƴaƴanka ashirin da biyar ga ka kai da matanka ku biyar ga ƴaƴa ashirin da biyar mutum nawa kenan talatin <laughs> to kuma alhaji ne kana da kuɗi ka cire kwano talatin ko buhu ɗaya kwano arba'in ka ce gashi a bayar in ka bashi zai fitar da zakka shi ma a ciki wannan fidda kai zai cire kwano nawa ya je ya sayar ya biya bashi zai cire kwano nawa ya aje ya ci ba ai mishi ba to kai hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kenan wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun wannan lokaci da ya saura mana lailatul qadar kenan za mu fuskanta bayan wannan dare in rana ta fadi za mu fuskanci lailatul qadar kenan lailatul qadar din nan khairun min alfi shaharin la lailatul qadar fihi wata dubu babu lailatul qadari wannan lailatul qadari ya tafi su lokaci ne da bayan Allah suke tashi kowa na mika hannunsa ga Allah maɗaukakin sarki masallaci za ka zo masallaci za ki zo a gida za a yi a yaya za a yi a ina za a yi wannan daren in ya tafi ba ka da tabbas ba ki da tabbas za ka kai badi ko za ki kai badi ko za mu kai badi ba haka bane ba to shi yasa daman ki kenan daman ka kenan daman mu kenan baki daya sauran saurakin sauran rarikun da suka sauran azumi yau 26 gobe 27 kenan daga 27 za ga azumin kamar gudu yake shi yasa wannan dare da ke zuwa mai tahajjudi mai itikafi mai karatu alkur'ani sawa a cikin tahajjudi ne ko alkur'ani ake dauka ana yi masu ambaton Allah masu zikirin Allah ana rokon Allah ne manya manyan al'amurra sai a roki Allah madaukin sarki ya ba da lafiya da zama lafiya a ƙasa. abinda lafiya da zama lafiya za su bukata na ci da sha sai a roki Allah a roki Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya bada damuna ya sa albarka Allah ka sa damunan bana ta zo ta zamo mai albarka Allah ka sa albarka a cikin abinci Allah ka sa albarka a cikin jari Allah ka sa albarka a cikin abinda ake ta rokon Allah kenan mai rokon lafiya mai wanda ke bukatar lafiya Allah ka bada lafiya mai mai bukatar haihuwa mai mace da ke bukatar miji namiji da ke bukatar mace duk bukatun da suka fi karfinka ba su fi karfin Allah ba dauke sarki ba kuma lokaci kenan da kake da dama har zuwa a ce an kai sallah to sa'an nan ka gama da azumi ka gama da zakkan fidda kai an nuna lokacin fitar da zakkan fidda kai ko aka ce dare ɗaya ko biyu kafin sallah ya halatta a cire amma daren sallah da safiyar sallah kafin a ji sallar idi an bayar bayan sallar idi manzo Allah ce ba tabbas sadaka ce cikin sadaka in Allah ga dama ya karba in bai ga dama ya karba ce sauran abin da ke gabanka saboda Allah yana nufin ka da alkhairi baya cewa dan watan azumi ya wuce shikenan ka zama baka da amfani a'a akwai sallar idi da kabbara zaka yi ta kabbara daga zaran an fita itikafi an ce yau sallah da daren sallah ana kabbara safiyar sallah har aje a idar da sallar idi in an idar da sallar idi lokacin kabbara ya wuce To to shikenan sai ka kuma koma gidan jiya kana saba wa Allah aka ce akwai sitta shawwal akwai azumin kwana shida sitta shawwal ko ka su jere ko ka su ɗaya ɗaya kafin watan shawwal ya cika ka yi azumi kwana shida in kai sitta shawwal shikenan da kai da azumi baka so abu da maka ko babu rayyan ko da za abu da bayan Allah masu azumi na aljanna aka ce kowane akwai azumi kowane litinin da kowane alhamis nafila aka ce akwai azumi kowane wata kwana uku Farko wata da tsakiya da karshe ko sha uku sha hudu sha biyar kowane wata shawwal zulqa'da zulhajji muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada jumada har aje a ce kuma azumi ya sake kewayowa ma'ana da'iman kai kana da gata wajen Allah madaukakin sarki babu lokacin da aka kyale ka baka da abin da zaka yi kana da gata wajen Allah madaukakin sarki shi yasa ya aiko maka manzo wanda ya fika ya zo ya tsara maka tsarin rayuwa har har ka je ka hadu da Allah madaukakin sarki akwai azumi akwai ciyarwa akwai bada zakka akwai na filfili a cikin dare in aka ce an gama itikafi an gama tahajjudi to shikenan an yi da an gama sallar nafila kenan ba wani abu ne tahajjudi ba bayan watan azumi duk sa'an da kai sallar isha ka je ka kwanta kai bacci ka farka da tsakan dare ko asuba kafin fi hudowar alfijiri kai alwala in kai raka'a biyu saboda Allah ka yi tahajjudi in kai raka'a hudu ka yi tahajjudi in kai shida kai tahajjudi in kai takwas kai tahajjudi in kai goma sha ɗaya kai tahajjudi daga nan aka tsaya bai halatta a kara ba ko ya halatta wani suka ce nan za a tsaya wani suka ce ya halatta a kara saboda me malamai sun ce as-salatu khairun mawdu'un man istata'a an yastaksira falyastaksir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi sallar dare sai ce salatul laili masna masna in ɗayan ku ya ji tsoron huduwan alfijiri ya yi wutiri masna masna aka tambayi su Allah sallan dare ce biyu biyu ake yi ka yarka a biyu ka sallame ka yarka a biyu ka sallame bai ce kada ka shige goma sha uku ko ashirin ba abinda su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji tsoron cewa kana sallah raka biyu biyu din alfijir zai keto to sai kai wutiri ka cika sallar dare kenan an fahimta duk tambayoyin da ke zuwa za a iya yin sallan asham a yi tahajjudi ko ba za a iya yin sallan asham a yi tahajjudi ba shin sallan tahajjudi din nan sunna ce ko bid'a in sallan asham shi ne menene da menene zahirka duk waɗannan duk hayaniya ce ma mutane suke yi in kai kana ganin ga abin da ka gani raka a goma sha ɗaya za ka yi ba za ka kara ba Allah ya karba maka raka a goma sha daya wanda ya ashirin da ɗaya shi kuma me za ka ce mishi shi ka ce kar Allah ya karba goma sha ɗayan ka Allah ya karban maka wanda ya ashirin da ɗaya shi ma Allah ya karban masa to bai karasa to bai ke da faɗa me ke da cewa bid'a ne ai kaza kaza ne kai ke karba ladan hannunka yake ba hannunka yake ba to shi sauran sallan za a iya yin asham kuma a yi tahajjudi wai haramta haka sallan asham shi ne qiyamul layl farkon azumi goma na farko da goma na biyu ashirin ana yi bayan sallar isha sai kowa ya je baccinsa goma na karshe da yake manyan bayan Allah ana nuna ana ibtihali ana roƙon Allah sai aka mai da shi tahajjudi maimakon ayi kafin a kwanta sai a je a kwanta a tashi tsakan dare a zo a zo a yi tahajjudi din shine sunan ma'anar tahajjudi kenan duk sallar nafilar da bayan sallar kai sallar isha ka je kwanta kai bacci sa'an nan ka tashi duk nafilar da kai sunan shi tahajjudi sunan shi tahajjudi sunan shi qiyamul layl amma kafin ka kwanta kai bacci nafila da ka tashi kai sunan shi nafila sunan shi qiyamul layli duk ma'anan su daya abinda ake so kai ikhlasi ka kyautata zato ga dan ɗan uwanka musulmai ba wanda ya hana kai sallah nafila raka'a talatin a cikin dare ba haramun bane ba wanda ya haramta maka ba dalili ba hujjan cewa a cikin dare mutum ba zai abin da shine manzo Allah ba ya shiga raka goma sha ɗaya kaɗan yayi goma sha uku to shi kenan sai aka ce kar a kara to da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zance sallan dare yace masna masna raka'a biyu biyu ake yi ya ce kai so biyu biyu so biyar shikenan ya ba shi bude masna masna kai masna masna haka kai raka'a ashirin duk wanda ya ce baka kai bid'a shi yayi bid'a kai daidai sai a ce shi da yarka goma sha ɗaya Allah ya karban masa kai da kai ashirin Allah ya karban maka abinda ake so ka kyautata zato ga ɗan uwan uwanka musulmai ka kyautata niyya a cikin ibada tashin hankali da fitina ya isa haka nan ba shi da amfani ba inda aka kirkiro waɗannan aka zauna lafiya da zaran fitina ta tashi Allah ya kiyaye an shiga ciki kenan har abada har waɗanda suka kirkiro ta za su zo suna neman kansu kuma su rasa duk kasashen duniya da ake fitina da sunan addini yaushe aka dan farawa aka ga karshen shi wane ne ba a kashe ba a ciki waye bai samu illa ba a ciki waye ba gurgunta masa rayuwa ba a ciki kana kallo mata da yara ba su yaki amma an kawo hari kasa an sake an yi ruwan bama bamai sun mutu wai sun gudu kare za su je cikin daji don su tsira da rayukansu don Allah me amfani fitina me ake samu cikin fitina ba ta da amfani ba ta da albarka ba a son ta da fitina Abin da ake so ana roƙon Allah ne Allah ya ba da lafiya da zama lafiya ya Allah madaukakin sarki albarkacin wannan dare da muke gabatarwa ke gabatowa lailatul qadri muna roƙonka Allah ka karba muna ibadan mu Allah ka sa mu cikin bayinka da kake yantawa daga wutan jahannama a cikin wannan dare Allah ka sa mu cikin bayinka da zaka saka su aljanna Allah ba sarki duk bawon Allah da ke da bukata na alkhairi Allah ka biya masa duk macen da ke ne mutuniyan kirki da take neman miji Allah ka hada ta da mijin kirki duk namijin kirki da ke neman mace Allah ka hada shi da macen kirki mai neman haihuwa Allah ka bashi mai albarka mai neman dukiya Allah ka bashi mai neman lafiya Allah ka bashi masu neman zaman lafiya Allah ka basu ya Allah barokin sarki ka kare mu na muna mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah barokin sarki muna roƙonka ka hada kan musulmai baki ɗaya duk inda suke a duniya Allah ka fitar da fitina a cikin su Allah madaukakin sarki duk waɗanda suke kulla musu fitina Allah ka mai da kaidin su a cikin zuciyarsu Allah ka mai da kaidin su a kawunan su Allah ka kare mu baki daya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى وقت آخر سي إلا ألا يا كيم بدكم لا فيها لا فيها سيأتي قبل التفسير أغرف التفسير